The whole problem with the world is that fools are always so sure of others and wiser people so full of doubts. Me yasa ba ka adalci, Khalid? Me yasa kullum kake so ka dinga bata mu rai? Me yasa kake so ka fifita soyayya ranar fiye da tawa? akwai amana da aka bamu kuma da gobe kiyama sai Allah ya tambaye mu akan wannan amana something mysterious and confusing and brain cracking happened aikin gida yaran nan suna dauke da cutar HIV idan ka sake buɗe baki ka ce wannan cutar ce take damun yayana wallahi ranka sai ya baci akwai kuskure a cikin gwajin ku siya mu da kala da kananan yara ne sai yanzu za a samu wannan ciwon family hit by the most dreaded virus, HIV, but finding the architect of the misfortune is proving abortive. Na bi da abin da doctor ya faɗa mu. Kin yadda? Na yadda. Wannan cutar da gare ka take. ka kalli ni mutum ne cikakken lafiya sai ka ɗauka wannan cutar ka je ni da ita wannan ce mummunan manufarka a kaina to tur da irin halinka kar ki manta ni ne fa naki mudan CJ Multipurpose Concepts Nigeria Limited. It's back with Aikin Gida. Me Why the children who inflicted the pains? How and for what reason? Your only option is to watch the movie Aikin Gida. Na san komai. Madan ka cuce ni, na wai ƴaƴan da nake alfahari da su. ko kuma rashin din ne yake nema ga zuciya ke saka miki wani abu da zai faraka mu babu wani shedan in ma da akwai shedan to kai ne shedan Story and screenplay AU Usman, executive producer Alhaji Tijjani Bat, co-producer Salihu Muhammad. producer Mustafa B. Maidalairu, official trailer Abdulaziz AZ, assistant director AU Usman. ni ko wani laifi na aikata miki haka da girman sa ya kai har zama ki guri ba ki hakura ba wace ce zi zi duk lokacin da ta shigo sai ya kullo kofar ofisinsa sannan ya gargaɗe ni cewa baya son kowa ya shigo mama ne kina kuka directed by the hard-working director Aminu S. Bono. Aikin gida, hitting your screen soonest.